والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك يمقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يجمك سابا أتيق بدر درس من يوم inda muke karanta hadisan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na al-lu'lu'u wal marjan fi ma tafaqa alaihi shaykhan al-bukhari wa muslim fadilatu shaykh Muhammad Fuad Abdul Baqi ya rubuta rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a kitabun salati babin da yake bayani ko hadisan da suke magana dangane da abin da ya shafi sallah darasi na hamsin da bakwai babu babi na musamman a salatu fi saubin wahid halattin yin sallah a cikin tufa guda ɗaya a cikin tufa guda ɗaya sawa'u mayafi ne ko kuma riga ko ma wando wa sifatu lubasihi da sifan yadda ake sa mayafi guda ɗaya da kuma babbar riga idan babbar riga ne ga yadda za a sa idan za a yi sallah kamar yadda mutanen da suke yi idan dare ya yi sai mutum ya cire rigansa ya cire wandonsa sai ya sa babbar riga kawai yana yawo a gari kuma ba yawon iskanci ba ne fa eh yana yawo a gari a da in ka kwace babbar rigar to ya zama tsirara daga baya ne aka fahimci a rinka don sa gajeren wando sai ga mutum ya sa gajeren wando to idan za ka zo sallah ko za ka yi sallah da gajeren wando da babbar riga ya ya kamata ka yi da babban rigar daga akwai yadda ya kamata ka tattare babban rigar saboda in ba haka ba iska yana daga gefe da gefe to za a rinka ganin tumbinka da kuma ainihin gefenka na nan ko cinyoyinka za su rinka bayyana wanda ko ba a son haka duk da kasancewa asalin maganan akan mayafi ne idan za ka yi sallah da mayafi guda ɗaya to ya ya kamata tunda a wancan lokaci akwai waɗanda ba su da mayafai da yawa mayafi guda ɗaya ne su ɗaura kuma shi suke ruhuwa. ya sa wani labarin ana baka sai ka ce kai anya haka ya faru kuwa a duniya don dole abin ya baka mamaki to haka Allah Ta baraka wata Ala ya yi tagara duniya a da babu waɗansu abubuwa a yanzu kuma waɗannan abubuwa sun zama available tunda ko talakan talaka ne a ce ga talakan talaka a ce baya da riga da wando yana da wahala yana da wahala a ce ya da riga da wando don ko bai samu su taro ko roba-roba ba akwai wani yadi mai kama da takarda hakan nan sai ka rasa ne roba ne takarda ce ne mai ake kiransa ne eh wanda ina jin yana dadewa ko yana dadewa sai dai an wanke shi zai ga kamar sitatin ya fita sitatin da ke ciki to kowannan ne a ce talaka dai ba zai iya dinka wannan ba yana da wahala ga kuma irin waɗanda ake kawo su gonjo jibgi-jibgi don zai yi wahala kaga taron mutane a ce a cikinsu babu wanda ya sa gonjo ko cikin masallacin nan ku duba in ma dai wandon gwanjo in ma rigan gwanjo ko ba ka ne eh amma gaba gaba babu ko dai ku eh to kaga akwai wadata kenan a yanzu amma a da babu wadata to za mu ga yadda suka yi ta sallolinsu tun da man sallah ana son mutum ya fito da kamala musamman da Allah yake ku zo zinatakum inda kulle masjid ku rike adonku yayin kowane masallaci wannan ya kamata a ce idan za ka zo sallah kowace sallah ba wai sai sallan juma'a ba ka sa riga da wando da babban riga da hula eh kaga ka fito tip tip kenan ko kuma idan za ka fito ka sa kaftani mai aiki haɗaɗe ba wanda kawai telaye wani zarar kamar ya sha kwaya ba eh balle kuma a ce wanda babu aiki tunda an ce khudhu zinatakum ba ka fito da jallabiya ba a da ne suke gadara da jallabiya ko da yake jallabiya ma a yanzu kashi biyu ne akwai mai arha akwai mai tsada saboda ka zo gaban Allah subhanahu wa ta'ala kana gwada wa Allah ni'iman da ya maka kana godiya wa amma bi ni'imati rabbika fahaddith amma za ka fito masallaci ka sa jallabiyan da bata ta wuce riyal goma ba ka dauko irin hulan ustazan nan da bai wuce riyal biyu ba a saudiya riyal biyu ake sayar da shi in za ka saya da yawa ma za su sayar maka riyal ɗaya da rabi wanda yan ka dawo mutane suka zo suka dame ka da gaiso an ka duba ustazai ne zai ka fitar musu da rol ɗaya ka raba musu ka sallame su kaga kenan mutum ya yi ƙasa balle kuma a ce sallan juma'a ko kuma sallan idi wanda su suna da nassi cewa idan mutum zai zo waɗannan salloli ya ƙure a daka. na'am hadisi na farko hadisu abi hurairata radiyallahu anhu أن سائلا سأل رسول الله صلى الله wa sallama وسلم عن الصلاة في ثوب واحد وقال رسول sallallahu alaihi الله عليه وآله a wale kullikum saubani Wani hadisin abu huraira ne Allah shi kare yadda da shi abdurrahman Bin sakhar radiyallahu an yace anna sa'ilan wani mai tambaya sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi da sallam ya tambayi manzon Allah an salati fi thawbin wahid yace ina hukunci ko matsayin sallah a cikin tufa guda daya a cikin mayafi guda daya فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيء النبي يتي أولي كلكم ثوبان yanzu shin ɗayan kowane ɗayanku ne yake da tufafi guda biyu ya yi tambaya ma annabi sai annabi ya masa tambaya ko ya tambaye su duka tun da shi kaɗai ne sai a ce awali kulle kaman awali kulle kum so haka ne ko da shi kaɗai ne ma amma da yana tambaya ne akan jami awali kullikum dukan ku kowa ne yake da tufafi guda biyu a nan tambayan da ya yi ba ba shi amsa ba sai aka yi masa tambaya amma a cikin tambayan da aka yi masa akwai amsa idan har yana da basira ko yana da ganewa kuma a wancan lokaci ba kowa ne yake da tufafi guda biyu ba Musa bin umayr radiyallahu anhu shine ambasadan annabi na farko a birnin madina lokacin da ya rasu ya bar duniya to likafaninsa ma ya fi guda ɗaya ne idan an rufe kansa gaba ɗaya kafafunsa su bayyana idan an jawo an rufe kafafunsa sai kuma kansa ya bayyana aka tambaya annabi ya za a yi ya ce ku rufe kansa kafafunsa kuma a sanya masa ciyawa ambasadan annabi na farko to yanzu ko kai ko ningi aka tura ka ambasada daga nan bauti aka ce an tura ka ninge ambasada a ce kawai mayafinka guda daya har ka gama ambassadorial appointment din Su tufafinka guda daya aina da wahala balle ga kasan noma ga kasan kiwo ba a ce ka yi zalunci ba amma za ka yi noma za ka yi kiwo za ka yi harkokin kasuwanci ka tara ɗan abin da za ka tara to ga sahabin annabi shine ambasadansa na farko a birnin madina kafin annabi ya je birnin madina sai da ya gyara ma annabi ya daidaita masa birnin madina sannan manzo Allah ya hijira amma babu abinda za a sanya masa na likafa ne fule daidai fi guda daya shi ma ya fi guda daya ba babba ba domin idan da babba ne da zai rufe kansa da kafafuwansa gaba daya saboda haka ba abin mamaki ba ne ba kowannensu ne yake da mayafai guda biyu ba daman kana da mayafi guda biyu ɗaya za ka yi zari da yi shi ne ka ɗaura kwarjalle. ka ɗaura shi kamar zani ko tawo ɗaya kuma za ka yafa kamar yadda mata suke yafa gele a kafaɗansu a cikin gida eh, matan da su sukan sanya gele hijabi ne amma matan yanzu su gele irin a cikin gida din nan ko ngala biki ko na abu sai ga gele mai tsada sun ya shi a kafala ko ba ka ba sai in namiji ne zai yafa a kafalansa in kaga ya rufe kansa to akwai sanyi ne ko yana da lalura saboda haka ba kowa ne yake da tufafi guda biyu ba tunda ba kowa ne yake da mayafai guda biyu ba wannan ya gwada ya halatta mutum ya yi sallah da mayafi guda daya to amma idan zai yi sallah da mayafi guda daya to yaya zai ɗaura mayafin shine hadisan gaba za su yi mana karin bayani wannan hadisi a karajahul bukari imamul bukari ya fitar da hadisin a ina a kitabu sala hadisan sallah babu a babin da yake bayani a salatu fi sobil wahidi multahifan bihe halaccin sallah a cikin mayafi guda ɗaya wanda za a nannadu da shi saboda haka cikin babin already yayi bayanin ga ma yadda za a yi dare mu karanta hadisi na 295 shi ma hadisu abi hurairata radiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yusalli ahadukum fi thawb al-wahid laysa ala atiqihi shay'un hadisin abu hurairah Allah ki kara yadda da ki yace qala an sallallahu alaihi wa sallam annabi yace la yusalli kada ɗayanku ya kuskura ya salla fi saubil wahid a tufa guda ɗaya laisa ala shi shay a wuyansa babu komai a wuyoyinsa babu komai to ya zai daura kenan mutanen da ya suke daura mayafi eh kun san da nayi bayani cewa a da da daddare mutum zai fita daga shi sai babbar riga to wannan fa mai dan dama dama ne akwai wanda mayafinsa yake ɗaukawa ya yake daura mayafin eh, turaki ya kamata kai mana bayanin yaya dattawan da suke daura mayafi da daddare <laughs> yawa ya yake daurawa aha to ga wani danka ya yi bayani eh ina jin tunakin yara zana ne ko kuma ko da yake yana karatu ne ma ja'alna li rajulin min qalbika eh, min qalbayni fi jawfihi ba mu sanya wa mutum zuciya guda biyu a tattare da shi ba sai za ka gana maka tambaya a daidai bai eh, muna da karatu ne na hadisan annabi kai kuma kana karanta qur'ani sai nayi maka tambaya baba turaki sai ya gagara ba da amsa Eh, sai ga wani ɗako jikan baba turaki sai ba da amsa mu ma da muke da 'yan shekarun da ba su da yawa mun san yadda dattawa suke ɗaura mayafi a da hikima suke su saba in suka saba sai su ɗaura ki kullin yana nan a bayansu wani ma zai juyo da kullin ya sa shi a nan duk yadda iska ta kada to ba za ka ga gefen jikinsu ba dun ba a gefen nan suke ɗaurawa ko a gefen nan suke ɗaurawa ba kamar zagaye jikin suke yi kuma ko abin gudu ya zo za su yi gudu sun san yadda suke ɗaurawa ya za muke ba da shawara ma waɗanda za su tafi aikin haji ko umra wanda ba su saba ɗaura zani ba mutum ya yi ƙoƙari ya fara ɗaurawa daga ɗakin matarsa wallahi don in ba haka ba sai ya je mikati sai ya ɗaura kuma ga wani rami zai tsallake don bai sa ba faduwa zai a ciki saboda sai ka ɗaura ka gagara tafiya daga bayan gidan ma ba za ka iya fitowa ba dole za ka zo ka ce wai da Allah ya ake yi to shi ya yasa matarka ta fara ɗaura maka ka ware kafanka a ɗaura maka ka harba wannan kafa ka harba wannan sannan sai ka zauna in ka koyi zama da shi ka koyi tafiya da shi ka riga ka gama da shi amma faran da ka sunce sai ka ji nan ɗinkan nan daban saboda tsaban ɗauri tunda zai wahala ka sa zariyan da zai kake ka haka yana da wahala to abinda ake nufi shine duk mutumin da zai sallah da mayafi ya dauki mayafi ya yafa kamar yadda mata suke yafa gele aka ce a'a annabi yace bai kamata a ce yayi sallah da mayafi guda ɗaya ba alhali a wuyansa babu komai shine kamar yadda aka yi mana bayani ya kulla a wuyansa yadda ko da iska ya kada ba za a ga gefensa da gefensa ba na'am ya sa waɗansu malamai sukan zo wajen darasinsu da ko da ihrami ne sai a zo da ihramin a gwada maka yadda ake ɗaurawa da yadda ake yafawa idan mayafi guda ɗaya ne sai a zo mana da mayafi sai a gwada maka yadda ake sanya mayafin aina jin a masallacin nan mun taba gwada yadda ake daura ihrami eh. lokacin da muke sallah masallacin nan kafin mu koma wancan masallaci shekaru nawa shekaru goma sha biyar ko sha shida da suka wuce a cikin alwaje eh, littafin alwaje na'am wannan kenan wannan hadisi a karajahul bukari imam al-bukhari ya fitar da hadisin a kitabus sala babun idza salla fi thawbil wahid yaj'al ala atikai idan mutum zai salla da mayafi guda daya to lalle ya lalle ya dora a wuyansa bi ma'ana ya dora a wuyansa yadda zai yi dabara kuma kun sai idan mutum ya ja mayafin ya daura a wuyansa to zai tsaya ne kaman daidai gwiwansa eh daidai guiwa ne to daga kan gwiwa yayi kasa wannan ba matsala bane lokacin da ya gama sallansa yana iya saukewa ya ɗora a ina a ainihin ƙirjinsa yadda zai rufe masa ƙirjinsa zuwa kaga ƙasa da gwiwarsa kenan tunda don ya bar kafaɗansa a waje wannan ba matsala ba ne mutanen da da ba su da tufafi haka suke sanya tufafinsu sai hadisu umar ibn abi salama radiyallahu an qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yusalli fi thawbin wahid fi baiti ummi salama wadi an tarafaihi ala atikai wannan umar dan abi salama wato agolan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine yake ba mu labari yake ce ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya je dakin mahaifiyarsa sai ya ga manzon Allah yusalli fi saubin wahid annabi yana sallah cikin tufa guda daya sai baiti ummi salama a ɗakin nana ummu salama wari an tarfahi ala atikai ya sanya bangarorin guda biyu a bisa wuyoyinsa ya daure tunda daurewa ke in baka daure ba kana sunkuyawa ruku a ko sujada zai fita zai zami saboda haka ya daure wannan me yake gwada mana yana gwada mana halaccin haka sannan daɗin daɗawa. mazu Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma yafi guda ɗaya ke da shi a a yana da mayafai da yawa amma sai yayi sallah da mayafi guda ɗaya kuma ga dukan alamu sallar nafila ce to amma ya gwada halarcin koda kana da kaya a wajen ka ɗauki jallabiyan ka kasa ba wando ba hula ka ɗauki babban rigan ka kasa ba wando ba hula ko doguwar rigan ka kasa ba wando babu ainihin hula ko ka ɗauki wandon kawai kasa sai dai wannan hadisi ya gwada mana kamata ya yi a wuyanka a samu wani abu ya sa masabar malikiya suka ce duk wanda ya sallah. babu komai a kirjinsa a fili yake kamar singlet suka ce makaruhi ne amma sallah ta yi ko da ina da tufafinsa wajen saboda akwai sahabin da aka je aka same shi ga tufafinsa kaya suna jibge a gefe amma ya dauki wani dan karamin mayafi guda daya ya yi sallah haka shi mai ruwayan hadisin ya ce ga tufafinsa a gefe suka ce ya yi kai haka ya ce na yi ne don karantar da ku cewa haka ya halatta da eh, dama zuwa haka suke aikace kaga addini babu takuri wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya mana tsanani a cikin wannan addini ba amma sai dai kamala kamala ko ya san kamala ai kaman ka zo kai sallah ne babu hula ai kamalan da saura saboda daga masallacin ka zo da ka haka kamar yadda wanda ya zo da jallabiyansa sai daga nan sai aka ce da Allah za mu je mu kai sadaki zai yadda bi su sai dai zai bi su a matsayin direba amma ba zai yadda a ce a sake a main kwamiti na kai sadaki ko na tambayar aure ba me yasa eh saboda babu kamala to gaban waɗancan ne zaka je babu kamala sai gaban ubangijinka zaka tsaya babu kamala ka yadda ba za ka je gaban waɗancan ba sai da kamala wannan shine bambanci yo ina masu sa kananan kaya eh, in kun je gaba za ku yi bayani tun da daman mutum ya sa karamin kaya zai sa hula ne amma ku lura ƙasashen da suke amfani da kananan kaya waɗanda suke ƙoƙarin dattawa ko kwatanta addini sai ga sun sa kananan kaya sun sa hula abin sai baka mamaki sun sa kananan kaya sun sa hula a kasan malekiya ne na ga masallatansu suna ajiye huluna kafin a shiga masallaci in ka je babu hula ka ɗauki hula ka sa idan ka yi sallah sai in ka fito kuma sai ka mayar da hulan ka ajiye in a najeriya ne ka yi wata rana butoci ma ake neman su a rasa buta butan masallaci amma wani lokaci su har wanduna suna ajiyewa za ga irin jeans din nan da kuma irin zannuwansu da suke ɗaurawa saboda yana daga cikin kamala na ainihin sarakunansu idan suka sa riga da ainihin wando su ɗauki wannan zane su ɗan ɗaura saboda haka kafin ka shiga cikin masallaci kaman akwai reception tun da reception ɗinsu suna yi hadda wajen zama wani ba zai iya cire takalminsa a zai ba sai ka zauna to akwai inda zaka zauna ka cire takalminka ka ajiye to za ga inda aka rataya waɗannan kayayyakin ka ɗauki zanin ka ɗaura shine kamala wato kaman anan ne ka ɗauki rawani ka ɗaura ko kuma zanin nan kamar rawani ne to saboda haka wannan kamala mustahabi ne eh amma ba ba bane ina fata an gane na'am nawa ne na'am oke salli a ahadukum fi thawbil wahid laysa ala atiqihi shay hadith umar ibn umar ibn abi salama ko qala quba jamba ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yusalli fi thawbin wahid fi bayti ummi salama wadi an tarafayhi ala atiqihi okay eh to na ba haka bane eh to ai ko ruda ne bane in duba wannan ina ganin bugun ku na ingantacce ne kamar nawa yafi da ku inganci <laughs> na'am Hadithu Umar ibn Abi Salama qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusalli fi thawbin wahid mushtamilan bihi eh lalle ana babu mai eh, babu mushtamilan bihi mushtamilan bihi da multahifan bihi aka ce duk malan su da ne saboda ka duba sharhi zaka samu mushtamilan bihi yana kanannade da shi wabi an tarafaihi ala kai amma bakin mayafin ya sanya a bisa wuyoyinsa guda biyu ya ɗaure kenan Shi ne kamar yadda muka fada mutum zai kanannade jikinsa da wannan mayafi na saboda haka wanda babu mushtamilan sai rubuta eh amana wa babu gaskiya mushtamilan saboda cikin hadisin akwai na'am wannan hadisi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da hadisin a kitabus sala wato hadisan da suke magana akan sallah babu babi na musamman as-salatu fi thawbil wahid multahifan bihi wato sallah cikin tufa guda ɗaya amma wanda mutum zai nan da shi yadda iska ba zai daga wato jikinsa ya bayyana ba sai حديث jabir bin abdullahi الله رضي الله عنهما قال قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد وقال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في ثوبه ولا حديث جابر بن عبد الله ne Allah ya kara yadda da su yace Muhammad bin al-Munkadir daga cikin manyan tabi'ai yace Ra'aitu Jabir ibn Abdullah naga Jabir ɗan Abdullah yusalli fi thawbin yana sallah cikin tufa guda daya da tufa guda daya wa kuma sai ya ce musu ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama yusalli fi ce yace naga annabi yana sallah da tufa guda daya wannan da duk yana tabbatar mana da cewa ya halatta hadisin haka ne ko ba ragi ba kari akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisin a kitabu salah babu abdul izari ala al-qifa fi salah mutun ya kullu kwardallensa a ƙiyansa. yayin da zai yi sallah amma bayan ka'idar da sallah to kana iya mayar da shi nomad Na. sai kitabul masaje wa mawadi salah bangaren da zai bayani dangane da masallatai da kuma wuraren sallah hadisi na farko hadisu abi zarrin al fari. radiyallahu an qala qultu ya rasulallah ayyu masjidin وضع في الأرض أولا قال المسجد الحرام قال قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال أربعون سنة ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصل فإن الفضل فيه وانا حديثي حديثي لنا أبو ذر الجفاري الله يقارئ ذلك ya ce kultu ya rasulallah na ce ya manzon Allah ayyu masjidin wudi a fil ardi awwala wani masallaci ne aka sanya shi a doron ƙasa a duk duniya wani masallaci ne na farko ya ce almasjidul haram shi ne masallacin kaba ina awwala baitin wudi alinnasi nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin ina awwala baitin lalle farkon ɗaki wudi alinnasi wanda Allah ya ajiye ga mutane domin ibada Lallabi bi bakkata ne wanda yake bakka yasa malamai da yawa suke bayanin cewa wanda ya fara gina ɗakin kaba suka ce annabi adam ne alaihi salam annabi adam wasu kuma suka ce mala'iku kafinsa mala'iku su suka gina ɗakin kaba to amma idan mala'iku su suka gina ɗakin kaba wala ya gwada ya ɗauki lokaci annabi adam ya zo ya sake gina ɗakin kaba sannan da waɗansu annabawa da suka biyo a bayansa kuma inna awwala baitin farkon ɗaki baitin ɗin nan yana nufin baitullah ɗakin Allah ake nufi tunda ya ce lallabi bi bakkata wanda yake bakka a wancan lokaci shine makka kamar yadda a cikin wata aya ce fi buyutin azinallahu a cikin ɗakuna jami'i ne na bai bai guda ɗaya singula buyut da yawa plural kenan yasa yake ce fi buyutin azinallahu an turfa'a a cikin ɗakunan da Allah ya yi umarni a ɗaga kamar yadda aka daga masallacin masallacinmu nan haka ake so a dinga dagawa saboda haka babai inuwa duk inda za ku gina masallaci kamata yi an turfa'a a ɗaga ta ko'ina idan aka zo a ga masallacin an ɗage abinda yake so kenan kowa yana zuwa zai ce ai masallaci na hango ba gidan wani farfesa ba <laughs> eh tofi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha saboda ambaci sunan Allah a ciki shine babban abu yusabbihu lahu fiha bil gudwi wal asal rijalun la tulhihim shine aka ambaci sifofin su saboda haka farkon daki a duniya wajen ibada shine dakin Allah lallazi bi bakkata shine al masjidul haram qala qultu thumma ayyu to bayan sa kuma sai wani daki ne na Allah wanda Allah Ta baraka wa ala ya sanya ki mai daraja tun daga na farko nan kowa ya san darajar dakin Allah sai aka ce ai al-masjidul aqsa annabi ya ce masallaci mai alfarma wato masallaci mai nisa da makka tsakanin makka da al-masjidul aqsa tafiyan ya kai na wata guda yasa da Allah tabaraka ta'ala ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu kaga al-masjidul haram wal masjidul aqsa duka sunayen masallatan sun fito a cikin wannan aya me yasa aka fara da hana? domin saboda manzo Allah ya je cikin kankanin lokaci ne ya je ya dawo daga nan ya je sama cikin kankanin lokaci ya dawo to da ya zai ba da labari wa mutanen sa mamaki suka ji tafiyan wata guda zuwa ce yi cikin amalaya suka ce ba zai yi ba yasa suka yi maza suka ce suka samu Abubakar bin ko hafa suka ce ka ji abinda sahibin kai ke fala wai fa ya ce ya je ainihin al akta daga Makka ya je al akta Aqsa da dama Isra'ila mai raji manzo Allah ya yi ne a Makka saboda su mutanen Makka sun fi sanin al akta ya yi ne a makka a shekara ta goma da annabci to su za su fi challenging dinsa kuma sai da suka yi challenging din suka ce ga abokinka ya ce ya tafi ainihin masjidul aqsa har ma ya yi sallah a wajen tafiyan wata guda a ce a cikin dare ya yi wannan tafiya sai bakar bin abi kuhafa ya ce da zai bani labarin cewa daga wajen ma ya yi sama ya je ya dawo ya ce wallahi zan yadda saboda shi mai gaskiya ne to wannan ma fa an takaita musu ne ba a musu maganan daga almasjidul aqsa din an yi sama ba wannan za su ce zuki ta malliya ce tunda wannan ma tafiyan wata guda sun karyata yasa Allah ya fara da subhana domin wanda ya riga ya saba ma abinda mutane suka sani domin ya gwada mujiza ga annabi ya dada martaba shi yasa suka ce to tunda sun ga mutanensa sun yadda da cewa ya yi isra'i da mai iraji da shi yasa sai suka ce to akwai tambayoyin da za mu maka eh, tun da kai kaje ka gani akwai abubuwa da dama za mu maka tambayoyi shi ne aka samu waɗanda suka saba tafiya ba inda ba su sani ba a cikin almasjidul aksa kama a ce abuja ne an je cikin minti talatin ka ce an yi abujan ko kaje ka dawo eh da sai a samu wanda ya san kan abuja ina ne tsoron? ina ne fct na abuja federal menene capital eh ina ne national secretariat ina ne cbn ina ne otokoro da sauran makamantansu eh san duk wanda ya san abuja kana masa waɗannan tambayoyi zai ce maka waje kaza ne inda ya yi waje kaza na kusa da waje kaza Ya za suka zaunar da annabi suka yi masa waɗannan tambayoyi maza Allah da kansa ya ce saboda shi bai sadi ba bai taba zuwa ba don zuwa ɗaya ba kai saka yi bayani ba yanzu ko gan man hausu na nan bauchi inda yake ga ɗaya za ka yi ka fito a ce ma ka yi bayani wala ba za ka yi bayani ba in an ce lokal government ɗinka ina aka sanya map ɗinta wannan kawai ba gagi kullum kana ma wucewa ba lokal gaman ka ina za ka ce wai ni ban mai da hankali dama haka ne amma wanda yake bi ko yake aiki a wajen kana ce masa kaza zai ce waje kaza ne to sai Allah ya taimake shi shine annabi ya ce sai Allah ya gwada masa sifan duk inda suka tambaya sai ya gwada masa ba don haka ba da sun kure shi amma saboda annabin Allah ne duk ta hadin da aka masa Allah baya bari a kashe shi ba zai taba yiwa ba ya sa ka gwada masa ya yi bayani don haka annabi ya ce masallaci na farko almasjidul haram masallaci na biyu almasjidul aqsa qultu kam kana bainahuma tsakanin su shekaru nawa kala 40 sana yace shekaru 40 da aka kafa na farko aka kafa na biyu yasa masallacin kaba fi masallacin Kudus daraja masallacin Kudus ya fi masallacin madina daraja masallacin madina ya fi masallacin ƙuba daraja masallacin ƙuba ya fi masallacin haif daraja masallacin haif kuma ya fi masallacin sarkin garinku daraja eh daman an je duk inda za a fada ke eh, na sun ma'aina ma darakakka salatu zu to ga mahallin shahid duk inda sallah ta riske ka a al-masjidu al-haram a wil masjidul aqsa ko kuma a wani masallaci fa salli kai sallah fa innal fadla fi to falala yana nan a cikin wannan salla a wannan lokaci saboda me inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta shi yasa koda ba a masallaci ne sallah ta riske ka ba kai don abin da zai mana karin bayani a gaba kenan to wannan hadisi ya bude mana wannan babi ne don ya gwada mana darajar masallacin kaba sannan sai masallacin kudus amma bai ambaci masallacin madina ba mu muka kawo duk wanda ya salla a masallacin kaba ya fi ya yi salla kowane masallaci sau dubu ɗari sau dubu ɗari sai dai kuma wajen falala sai aka ce sai masallacin madina sannan sai masallacin kudus wajen falalan sallah ina fata an gani amma kaga bai riga yadda tarihi ya gwada na farko almasjidul haram na biyu almasjidul aqsa to sannan kaga na uku sai ka ce almasjidun nabawi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na wala hadisi akhrajahu al-bukhari a kitabul anbiya imam al-bukhari ya fitar da shi ne a ainihin bangaren hadisan annabawa saboda al-masjidul aqsa na waɗansu annabawa ne da yawa na waɗansu annabawa ne da yawa kamar yanzu masallacin da ake ta rikici a kai abin nan tsakanin falastinawa da isra'il isra'ilawa da ma waɗansu daban na babi na goma babin haddasa musa isma'il ya fara da Haddasana musa ismail isma'il shine kawo hadisar في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوتيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرؤب مصيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأهلت لي الغنائم وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأوتيت الشفاء ولا حديثي نينا جابر بن عبد الله الله شكاره يتاري شي دشي ده ما هيفنسا دوكا قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي ياتي أوتيت خمسا an ba ni abubuwa guda biyar masu daraja lam yutahunna ahadun min al-anbiya'i qabli ba a ba da wani daga cikin annabawa ba kafin ni na zo ni kadai aka bani wannan wannan yana daga cikin fadin Allah ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas malaman tafsiri da dama suka ce kuntum khayra ummatin sahabbai ne sune kafan farko sahabbai sune kasan farko wannan al'umma Allah tabaraka wa ta'ala ya bata abubuwa da yawa kamar yadda annabi ya ce siratu bil ru'bi masirata shahrin an taimake ni da tsoro na tsawon tafiyan wata guda da yaushe kenan a gazwatul ahzab gazwatul ahzab lokacin da kafirai suka yi taron dangi suka zo za su murkushe birnin madina da suka zo suka kasa shiga birnin madina suka samu an tone rami ba za su iya tsallakawa ba sai suka yada sansani a wajen sai da suka yi kusan wata guda suna tsare da birnin madina kamar yadda Allah ce wa zulzilu zilzalan shadida wa balagatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi dhununa abubuwa da yawa sun faru amma da Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo nasararsa sai Allah ya turo ta iska iskan nan tana tafiya da tsoro duk kafirin da iskan nan ta buge shi sai ya tsorata yana Allah Allah ya koma gidansa ko ya je tsakanin wato tsakanin iyalanta din yana ganin idan bai je ba to za a iya kashe shi to wannan tsoron tun daga wannan lokaci duk wanda yake tsakaninsa da birnin madina ya kai tafiyan wata guda a tsorace yake domin Allah tabaraka wa ta'ala ya daidaita musu al'amura yasa da iska ta zo ta kore su bayan ta kore su maza Allah ya ce to ba za su taba muku taron dangi irin wannan ba ko ba su taba hada gayya su ce za su yaƙi annabi a birnin Madina irin wannan ba tun da Allah ya tarwatsa su a gazwatul azab shine gazwatul khanda ina fata an gane shine nufirtu bir ru'bi masirata shahr duk wanda yake tsakaninsa da birnin madina a tsorace yake yana ganin kamar manzo Allah da sahabbansa za su zo su gama da shi wanda shi ne ya taimaka musulunci ya yi ta yaduwa amma ba don haka ba yadda suka kafa kahon zuka wa musulunci to da sun lalata al'amura gaba daya sai dai kuma ka'idan Allah kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma sabirin da wannan ne malamai suke cewa duk abin da yake da wahala in dai akwai amfani a ciki to ka yi haƙuri sai ka cimma shi balarabe yana daga cikin ra'ayinsa in ya fara abu sai ya kai ƙarshe ya sa nake buga misali mutum zai zo lokacin damana ruwa ya sauka za a yanka masa gona sai ya ɗiba da yawa ko ba ka bane bayan ya ɗiba da yawa ya ce a huɗe masa sai a shuke amma sai noma ya gagare shi malalaci ya za a yi noma ya gagare ka to balarabe ba zai yarda da wannan ba shi tun da farko zai zauna yi lissafi ina za a hude masa inda zai iya shukewa ya nome kuma sai ya ga amfanin sai dai idan wata kaddaran Allah ta biyo amma mu sai mu debi abu da faji ko sayan fili ne mutum zai sayi fili sai ya sayi 100 by 100 100 by 100 sai ya ce a gini yake na tun da ya ga mala yana hawan sama shi ma sabon alhaji bari ya gidan sama to bismillah eh sai ya nemo daga dbc zai sare eh dbc ne ko menene na kasan nan daki daga nan zai sare gara ka fara daukan abin da za ka yi ko menene wannan nake buga misali idan harkan kasuwanci ne ka fara ka bari sai ka kai karshe idan noma ne ka bari sai ka kai karshe ko menene ka bari sai ka kai karshe ko karatu ne sai ga mutum ya fara karatu ya yi watsi da shi na'am nusirtu bi ru'bi ta shahr waju'ila li waju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura annabi yace an sanya mini kasa masallaci kuma wajen tsarki nan falala guda biyu ne amma ana lissafa shi a guda kuma shine mahallu shahid namu duk inda sallah ta same ka kai in akwai ruwa kai alola yi sallan idan babu ruwa sai kai mai taimama idan babu kasan taimama fa to kaga in babu kasan taimama babu kasan sallah kenan eh kana kai ne kan bishiya ko kana kan wani karfe to sai kai sallah haka kamar yadda mutumin da yake jirgin sama yana lilo saboda ai babu kasa a wajen kuma za su ce ba sa son ai musu alola a bayan gida saboda akwai ruwan da idan ya zuba yana jawo hatsari eh yana jawo hatsarin jirgi don ka je ma yadda za ka yi alolan aiki ne don da inda yake wanke hannu ne ka ce za ka ɗaga ƙafanka ba zai yana da wahalar shafi bayan gidan ma ɗan tsogugu ne wani bayan gidan ba ka yi sakai ka juya yadda kake so ba bayan gidan jirgin sama to ka ganin nan ne babu ƙasa, amma in akwai ƙasa, ƙasan wajen yana da tsarki ka yi taimama idan babu ruwa ka yi sallah saboda haka ko ina masallaci ne kaga sabanin ainihin yahudawa da nasara su ba ko ina aka ba su dama su yi sallah amma mu ko ina an ba mu dama mu yi sallah sai za za ga mutane a gonakansu lokacin sallah yayi kawai sai ga mutum ya je gindin mishiya, ko tsakanin kunya da kunya ya alwalansa kawai yana sallah ba abin da ya dame shi mutukan wajen yana da tsarki ba matsala abin da yake so kenan akan hanya ma in wajen yana da tsarki zaka yi sallah ko wannan kwalta tunda waju ilat liyal ardu kasa aka ce malamai suka ce kasan nan kasan da Allah ya yi ta ba tare da an canza ta ba ko wanda aka canza ta tunda yanzu kun duba masallatan mu sau da dama zaka samu ai babu turbayan da zaka yi taimama ko a ce tile ne ko a ce interlock ne ko baka bane to zai kai taimama akai kai taimama kawai akai amma inda shimfiɗi ne wannan za a ce shimfiɗi kuma ba ƙasa bane shimfiɗi ba ƙasa ba ne amma in an yi fulo wannan fulo ɗin simintin ai ƙasa ne idan an sa tayal tayal ɗin ma ƙasa ne ba duwatsu ne ake sarrafa su ba to interlock fa interlock ɗin ma ƙasa ne tunda ana haɗawa da yaƙi ne da menene da siminti simintin ba ƙasa ba ne ko an ce maka siminti a cikin ruwa ke ɗebo siminti ai ba a cikin kogi ake ɗebo siminti ba eh, ƙasa ne ina fatan an fahimta to wannan yana daga cikin falalan da Allah ya bada wannan al'umma shine mahallin shafi namu ga wajen taimama ga wajen sallah matukan wajen yana da tsarki idan baya da tsarki sai ka nemi waje mai tsarki idan akwai lalura to ko babu tsarki haka za a yi sallah yanzu kamar mara lafiya sa sai a ce dole sai an wanke a yi ta takura ki a ajin da Allah ya ɗora masa Allah ya ga lalura saboda haka yi iyaka kokarin yadda za a tsaftace shi abinda ba za a iya ba kawai a barke ya sallah cikin kakinsa da fitsarinsa eh wanda yake yawo da jaka sai a ce dole sai ya je bayan gida ya zai yi jaka ina jin jakan fitari ne a ciki ko kaki sai a ce dole sai ya je ya tsiyaye ka gani saboda abu ya zamo lalura to fa ayyuma ma rajulin min ummati annabi ya ce duk mutumin da ya kasance cikin al'ummata a darakat ko salatu sallah ta riske shi fal yusalli yayi sallah kuma malaman fiqh suka ce ko babu kasa ko babu kasa kai sallah haka kai kirdado kawai eh sai dai kai mama ba za ka yi sai mama a iska ba kawai kai sallah haka tunda sallah akwai imani to sai na uku wa uhillat liyal ganaim ya ce an halatta mun ganimomi kafin zuwa mazu Allah sallallahu alaihi wa sallam duk annabin da ya jagoranci sallah wato ya jagoranci jihadi aka je aka samu ganimomi idan an ci nasara aka samu ganima to ba a rabawa sai dai a tara waje guda Allah da kansa zai turo wata faran wuta ta cinye kuma wani abin mamaki in an saci wani abu a ciki to wutan ba za ta zo ba kuma sai an yi bincike sai wanda ya satan na ya dawo da abin in ba haka ba kuma Allah ya fallasa shi amma mu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa alamu annama ganimtu min shay'in fa anna lillahi khumsa don ka bada khumsi ma Allah da waɗanda Allah ya ammata a karkashin khumsin to arba'atul aqnasi na waɗanda suka halarci yakin ne wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma annabi ya kasance amma anan wa kana nabiyyu alaihi salam ne kamata eh wa kana nabiyyu annabi ya kasance yub'athu ila qaumihi khassa ana tura shi zuwa ga mutanensa ne kawai kama a ce filani da annabinsu bare bari da annabinsu kare-kare da annabinsu sayawa da annabinsu dugurawa ma da annabinsu eh mala abdulhamid ta dugurawa ma da annabinsu eh ningawa ma da annabinsu kafawa ma da annabinsu misali kenan za a yi ko annabi cikin mutanensa ne kawai amma wabu esko ilan nasi kafa mazala sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya aiko shi zuwa ga mutane gaba daya sai kaga wannan daraja ce saboda an kara musu al'umma na hudu kenan sai tikon na biyar wa utitu shafa'a annabi ya ce an bani ceto ranar takin alkiyama lokacin da aka rikice gaba daya za a je wajen annabi adam ya ce ba zai iya ba ba zai iya zuwa wajen Allah ba a je wajen annabi no shi ma ya ce ba zai iya zuwa ba a je wajen annabi ibrahim annabi musa annabi isa mun karanta hadisin a can baya ana zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce ana laha ana laha ana laha yace ni ne da wannan ceto din wa ba'athu maqaman mahmudan ladhi wa'ata eh, asa an yab'athaka rabbuka Makaman mahmuda shine a shafa'atul kubra wasu malamai kuma suka ce duk bayan an yi ceto ka kaf gaba daya Allah tabaraka wa ta'ala zai ce manzo Allah ya zo idan ya zo za a ce masa ya je gidan wuta duk wanda yake da gwargwadon miskala miskala miskala habbatin min kardalin min imani komi karantin imaninsa kun san haske iri-iri ne ko wani za ga haskensa killarau an san killarau ko eh za ga yake wani dan fet lokacin da muke yara an aka zo da daddare ko aka yi ruwa ne ko mai akwai akwai wani kwaro yawwa eh za ga yake yana dan haske hakan nan eh yana haske yana haske lokacin muna ganin su a kasin madaki da yawa da yake kasin madaki gari ne mai albarka Eh. to ko da kwatankwacin irin wannan wanda daga nesa za ka hango shi ɗan kyallaro hakan nan za ce manzon Allah ya je duk wanda yake da gwargwadon wannan ya fitar da shi daga gidan wuta mun karanta can baya to shi yasa wadan suka ce wa wutitu shafa'a sun fasara da haka kaga akwai shafa'atul kubra sannan kuma akwai shafa'atul sugura har ila yau Allah ta mu dace to wannan hadisi ya ambata mana abubuwa guda biyar kuma mun yi karin bayani akan mahallin shahid namu to a gurguje akhrajahu al-bukhari fi kitab as-salati babu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babin fadin annabi ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura kasa ko ina ne ko ina ne an sanya mun ita masallaci ko kuma wajen taimama yasa ka ce wannan kasan turbaya ce ramlun ne mai akuwa ne mai yaki ne loam soil ne wane ne kan duwatsu ne inda ya ƙasa ce to ƙasa ce kawai Kana iya taimama kana iya yin sallah matukan wajen yana da tsarki idan ba bulalura to sai hadisu abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب فبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي قال أبو هريرة وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنتم تنتقلونها ولا حديث أبو هريره الله Allah ذلك ƙara yadda da shi zai ƙara أن ne الله walancan الله ce anna rasulallah sallallahu alaihi annabi ya ce bo estu bi jawami kalimi a wani waje utitu jawami kalim annabi ya ce an bani mahaɗan maganganu gaba ɗaya domin ne mahaɗan maganganu malamai da yawa suka ce ƙur'ani ga misali nan ƙur'ani ne za ka ɗauki aya guda ɗaya sai kayan awa guda kana fassara ba ka gama ba washe gari a ce za a ci gaba ana yi ko ba yi saboda mai jawami ulkalim aya ɗaya za ka rubuta littafi a kai sai dai baka fahimta ba shi ne utetu mai alkalim ko mai alkalim haka ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun daga ke hadisai muke karantawa za mu zo mu yi guda hudu guda biyar zai yi wahala ka ga mun yi goma in ka ga mun yi goma yan kanana kanana ne a hakan ma ana takaita bayani ne wannan kenan saboda haka yin an kara wannan akan guda biyar sun zama nawa shida wa nusirtu bi ru'bi wannan maimaitawa ne yace kuma an taimake ni da tsoro lokacin da Allah ya bani tsoro duk wanda yake tsakani na da shi tafiyan wata guda ne to yana jin tsoro na Allah ya jefa masa fargaba Babai bainama ala na'im annabi yace wata rana ina bacci utitu bi mafatihi khaza'inil ard sai aka zo mun da makullai ko mabuɗai na tafkokin ƙasa fa a at fi yadi na tafkokin duniya aka ajiye a hannuna qala abu huraira abu huraira ce ba gashi ba wa a ba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah fa mabudin aka bashi mabudin aka bashi to mazan Allah ya tafi wa antum ha ko kuma gashin nan kuna tafira yanzu a zamanin annabi akwai miliyan ne za ka samu waɗanda suke da kuɗi a duniya wanda suka fi kuɗi musulmi ne kasashen da suke da kuɗi a duniya musulmi ne kawai wayewa ke yi abin nan yanzu ko najeriya nan ba mu da kuɗi ne amma muna cin moriyan kuɗin ina muke cin moriyan kuɗin a satin da ya wuce ma aka ce wata ma'aikata wai 1.7 trillion ya ɓata 1.7 trillion ana son a yi bayanin 1.7 trillion wani kudin ma in ka ji ana fada a Najeriya ya kace kai amma wallahi Allah ya hada mu da shugabanni ma ƙaryata ba ƙarya bane akwai kudin ai Najeriya muna da arziki sai dai ba mu cin arzikin ne ka dubi Saudiya duk gwamnatin America da ta zo ba ta watsi da Saudiya sun ce saudiyan suka juya musu baya tattalin arzikinsu zai samu problem yasa suke goyon bayan saudiya su ma sai su kare su ta wani waje duk da kasancewa saudiyan ba ta da yanci dun ba ta isa ta malle ba ai kamar najeriya ne yanzu da wancan ya yi barazana ba ga kowa ya fara shiga taitayinsa ba ai muka ce wallahi ba domin kana cutar da musulunci ba mu a kawo harin Eh. saboda dai in an kawo harin dai ba mu dai za mu mutu ba kuma yanzu ma a satin na abinda suke magana shine za su hana biza wa 'yan najeriya kaza kaza kai da za ka dade baka je jos ba eh, ko ba ka bane wallahi mutum zai dade bai je jos ba balle abuja kuma wani ma gakin nan yana na yakan dade bai je ningiban ban ba kiransa aka yi ba ko ba ka ne domin lewa ce har ka shiga jirgi ka abu na yanzu sun hana biza kai mai dame ka ai kai ba abin da ya dame ka tunda kana kusa da wani ma zai je amerikan sau nawa ya je ya dawo tunda dai ba taimakon ka yake yi ba baka cin komai a jikinsa to kai inda za a ce ma za a hana biza za ka ce gara ma a hana kama wanda yake kusa da kai yake zuwa Amerika, ko yana can zai dan aiko maka da wani abu zaka ce la ilaha illallah addu'a zaka yi ta yi saboda kana cin amfanin sa kana tare shi ko ba haka bane to amma da yawa da suke zuwa wani amfani suke mana ai babu to Allah ya kyauta saboda haka lalle arziki kan a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ka samu arziki Abdurrahman bin Auf yana fada idan ya zo shan ruwa abinci daban-daban ake kawo masa musulunci bai haramta maka wannan ba yun kana GRA ka yi azumi a kawo maka abinci kala goma yi eh, bismillah amma abin da aka haramta maka bayan ka ce abincin ka rage saura a bada karnuka alhali da kawuna yanka da gwaggwana yanka sai ramewa suke saboda yunwa ubangiji ba zai barka baran takin kiyama saboda suna da haƙƙi to ko masu gadi da masu kulawa da gida ma a rinka ba su wannan abincin in dai kana da hali a baje maka abinci wakulu wa sharafu. wala tutrifu in ka kwashi girki sauran ka ce abu na sai ga masu sharan gidan masu na bulbul bulbul za ga su to kaga za su rage maka wani laifi a wajen Allah subhanahu wataala ai ba hana wannan ba da saboda haka shine Abu Hurairah ce annabi ya tafi amma gashin nan sai ana abin nan Abdurrahman ibn Auf idan ya tuna da yadda suka zauna da sahabbai a farko fashewa da kuka yake Bude bakin da baya yi yace yana tsoron kada abinda Allah zai bamu a lahira ne ya kawo mana a duniya alhali musulunci ya riga ya baka dama don saboda me saboda in Allah ya baka arziki ya baka dama kai dumu-dumu cikin arzikinka matukan kana da imani to ayyukan ka na ibada za su fi karuwa za ga mutum yana azumin litinin da alhamis shi ba abin da ya dame shi saboda zai zo buɗe baki ya yi buɗe baki da dukutun ɗin kaza kai koyon ka zo buɗe baki za ka yi buɗe baki ne da ainihin da lemo da tsimi lemo kuma rarike maka ciki zai yi wannan tsimin ma zai daɗa rarike maka ciki ne kuma in ka koma ka samu tuwo miyar kuka babu nama a ciki Ko in ka ci za ka yi bacci da wuri wallahi ko ka yi bacci za ka farka domin saboda tuwon nan za ka je na ka a ciki ba za ka iya bacci ba to shi ko mai hali in aka ce wa gari ma za a yi azumi din zai yi ba abin da ya dame shi wani yana mun tadi ya ce ya so ya kwatanta mu dauda alaihi salam yau yayi gobe ya sha ruwa yau yayi yace gobe ya sha ruwa yace kawai abin da yake samun problem shine mantuwa tunda wani lokaci yakan zauna garin lissafi da kididdiga yace yakan zauna tun safi sai an zo an ce masa fa an yi kiran sallah za a shiga sallah ana lissafi yanzu wannan irin kudin kudi nawa kenan amma bani yana bani labari ba bai shaida komai ba ai duk mutumin da zai zauna tun karfe bakwai ko takwas yana lissafi har azahar a ba mana ya kamata ai ko ko zakka ne za a kare eh Allah ya kyauta to wannan yana gwada lalle an bada manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama arziki kuma gashin nan muna gani yadda duniyar musulmi suka samu arziki ko da yake annabi ya fada daman ya ce saharar larabawa yace sai ta koma wajen arziki duk wanda ya san dubai a shekarun baya a yanzu yana ganin dubai wallahi sai ya tsorata duk wanda ya san makka da madina wanda suka tafi shekaru arba'in ko hamsin ko sittin da suka wuce yanzu suka je abin mamaki yake ba su musamman kasashen larabawa kai yawo abin sai ya tsorata ka ya baka mamaki wanda kuma da ba haka suke ba abinda annabi ya fala wancan lokaci gashin na musulunci kawai sai dai sunansa masu kokartawa dai kawai suna kokartawa to Allah ya sa muna cikin masu kokartawa eh kuma annabi ya fala daga cikin falalan da Allah ya bashi waju ila sufufuna ka sufufil malaika kun ga yadda muke safu a sallah to haka malaiku suke safu babu wanda aka ba su wannan garaba sai mu yasa aka ce la tusawwuna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum mun karanta babin na can baya in aka zo sallah yadda yake daidaita sahu sannan annabi ya ce yana daga cikin falala an bani wato khawatimu suratul baqara karshen suratul bakara kun ga amanar rasulun din da kuke gani zuwa karshe wallahi ba karamin alamari bane dun babu al'umman da aka bata wannan banda al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa aka ce man huma fi lailatin kafatahu duk wanda ya karanta su a cikin dare sun wadatar da shi akwai malaman da suke da fahimtar cewa an ka karanta amanar rasulul cikin dare ba sai ka tashi ka yi kiyamul laili ba sai dai kana da kyau ka kara da wanka to ko wajen kariya ne wani yana maka barazana karanta masa amanar rasulu haɗa masa da kula uzai amma dai cikin wannan nassi din shine falalan da aka bada annabi wanda ba da wani annabi ba kafin ya zo abinda aka ba da wannan al'umma shine khawatimu suratul baqara waɗannan ayoyi guda biyu maza Allah yace suna daga cikin fi kanzin kunu kunutillah bi ma'ana cikin wata tafka daga cikin taskokin Allah subhanahu wa ta'ala to ya ku yan uwa mahallu shahid namu shine waju ila liyal ardu masjidan wa tahura duk da kasancewa wannan hadisi na Abu Hurairah bai ambata ba amma ya kawo mana abin da ya rakiya ne eh wannan hadisi akhrajahu al-Bukhari Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin a kitabul jihad wato ainihin hadisan da suke magana akan jihadi eh babu babi na musamman qaulun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faɗin annabi nufirtu bin ru'bi masirata shaharin Don babin jihadi ne an taimaka ma annabi da tsoro na tafiyan shekara abin nan wata guda daga ainihin birnin madina gabas da yamma kudu da arewa wannan shine ba da dama wa manzon Allah ya ci gaba da yada addini su kuma suna tsoron su zo su yake shi saboda Allah ya jefa musu tsoro suna ganin in suka yaƙe shi to ba za su ci nasara ba sai babu tina'i masjidin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aka gina masallacin annabi shine babin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh